أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد بماله وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا kamu yau قوة ga watan النبي صلى الله عليه وسلم له ليالي daya da dari hudu ترى ما يوم tara قوة uku miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن شيء بدأ درس للتاكم العبودية واللقر فضم لي شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وأن شيء مجلس من الستين hudu malam ibn taymiya yana bayani akan yin zikiri da lafazi daya a matsayin cewa abu ne da ba a samo shi a cikin musulunci ba <clears throat> duka zikirin da alkur'ani ya karantar da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to zikiri ne cikakken jumla ya buga mana misalai masu yawa to shi ne sai yake cewa ma shara'ahu Allah min al-dhikr inna ma huwa kalamun tammu takaitacciyar magana dai abinda Allah ta'ala ya shar'anta na zikir inna ma huwa kalamun tammu cikakkiyar magana ce ba a zikiri da kalma daya ذكري السنة ذكري القرآن ذكري النبي صلى الله عليه وسلم يزود شيء تكتية الجملة مغانا تكتي بالفزي بيبا شين سيكي وكذلك ما شرعه ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة يتي باين ودن كم مثالا لأكبر منا وكذلك ما شرع للمسلمين حكى لما دك أبن لأك شرعا تام مسلمي في صلاتهم أسلس وأذانهم ذكرا سلنس وحجهم دحجنس وأعيادهم da idojinsu min zikirin lahi ta'ala na zikirin Allah maɗaukacin sarki innama huwa bil jumlati tammati dukkaninsa da jumla cikakkiya ake yi mutum ya ɗauki azkar ɗin da ake tun daga kiran sallah zuwa ta da ikama, zuwa takbiratul ihrami zuwa zikirin da ake karatun sallah zuwa rufu'u zuwa ɗaukakowa daga ruku'u sujada kowa daga sujada zaman da ake yi a tsakanin sujada guda biyu zaman tahiya har zuwa sallama sallah da baki ɗaya da bayan sallah ga baki ɗaya in mutum ya kalla babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ayi zikiri a matsayin ibada da lafazi ɗaya babu a ƙaunin mu'azzini sai ya fara buga misali kamar kiran sallah kamar faɗin mai kiran sallah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تكفو الله أكبر مبتدأ وخبر مبتدأ لخبر قائدا إلى من نحو الله أكبر جملة تبيو كما مبتدأ لخبر أشهد أن لا إله إلا الله جملة فعلية أشهد أن لا إله إلا الله جملة فعلية كما جملة اسمية أكرشنتها أشهد أن محمد رسول الله كما جملة تكتيا جملة لي أشهد جملة أن محمدا رسول الله جملة dukkaninsu jumloli ne babu inda aka ambaci lafazi ɗaya kun ga wannan da a kiran sallah ne haka wannan ke maimaituwa a ne a ikamar sallah idan za a tada sallah irin wannan abin ake faɗa wa qawlil musalli haka nan faɗin mai sallah mai sallah Allahu akbar takbiratul ihrami Allahu akbar tafiya ruku'u Allahu akbar tafiya sujada Allahu akbar ɗaukakowa daga sujada Allahu akbar wata sujada Allahu akbar ɗaukakowa daga sujada Allahu akbar ka gani haka dukkaninsu cikakkun jumloli ne subhana rabbiyal azim haka nan ma idan yi ruku'u ya talla yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim jumla ce cikakkiya kamar yadda aka sa ambata mana lafazin subhan lafazi ne na masdari akwai fi'ili da fa'ili da ya wakilce su shine abin da malaman nahwu suke ce masa an al na'ibu an fi'lihi ay usabbihu subhana rabbi shi usabbihu rabbi subhanan ina tsarkake ubangiji na tsarkakewa to nan shine sai suke masa almasdaru aghna anil fi'il masdarin ya wadatar ba sai an ambaci fi'ilin ba kun ga ita ma jumla ce cikakkiya subhana rabbiyal a'la haka nan ma da kake cewa subhana rabbiyal a'la a sujada ita ma jumla ce cikakkiya babu kalma kwara daya sami Allahu liman hamidahu haka nan idan ka ce a ruku'u in ka dago daga ruku'u abinda malamai suke cin shi at-tasmi'u at-tasmi' shine sami Allahu liman hamidahu haka nan rabbana walakal hamd shi ma at-tahmid kenan dama hada suke da at-tasmi'u da at-tahmid idan an ce at-tasmi' shine sami Allahu liman hamidahu idan an ce at-tahmidu rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd babu kalma ɗaya, dukkanin su cikakkun kalmomi ne wato cikakkun jumloli at lillahi haka nan ma idan mutum ya zauna yana tahiyya التحيات لله التحيات مبتدا لله اللام حرف جر الله اسم مجرور باللام والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدا كارجا جملة تشككية التحيات لله هذا في رواية سيدنا عمر رضي الله عنه كما يدعى الإمام مالك رحمة الله عليه ويتوأسن الموطأ ناسا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله رواية سيدنا عمر رواية ابن مسعود رضي الله عنه التحيات لله والطيبات والصلوات sanin su cikakkun kalmomi jumloli ne da kalmomi daidai ba da annabi kuma haka ya karanta da al'ummarsa cewa idan za su ambaci Allah zikiri to su yi cikakkiyar jumla ba da kalma kwara ɗaya ba wa ƙaunin mulabbi haka nan an koma ɓangaren aikin hajji mai talbiya abin da ake ce ma talbiya shine wannan labbaika Allahumma labbaika kaji abin da kake faɗi cikakke jumla ce labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak haka cikakkun kalmo jumloli mutum yake ambatawa a talbiya ta aikin hajji wannan zikirin aikin hajji ke a cikin aikin hajji babu zikirin da aka fi son a yi ta nanatawa kamar talbiya mai aikin hajji yana yin zikirura da yawa amma dai zikirin da ya fi aka fi nanata shi shine talbiya shi yasa mai ibn ashir yake cewa wa jaddi bin a haiku mata ta jaddada duk lokacin da aka buƙaci a sabunta talbiyya muka sabunta eh, mutum ya taso tun daga haraminsa daga inda ya harami a nikatinsa to zai fara talbiyya in aka tsaya aka ci zango kila aka tsaya aka ci abinci ko aka yi sallah za a tsaya da talbiyyan nan to da ya gama sallarsa to talbiyyan nan kuma zai ci gaba da yi da ya gama cin abinci talbiya zai ci gaba da yi in biyan bukatar sa ya talbiya zai ci gaba da yi to wannan talbiyan ma cikakkiyar jumla ce cikakkiyar jumla ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak kun ga cika kun jumloli ne babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kawai kai ta faɗin Allahu Allahu Allahu kawai shi ke wa amsali dalika da makamantan wannan a wurare da yawa suna nan da yawa duk zikirin da zaka ɗauka annabi sama ya karantar to ba inda zaka ga inda annabi sama ya karantar da zikiri da kalma kwara ɗaya tak fa jami'u ma shar'ahu Allah min zikiri duk abin da Allah ya shar'anta mana na zikiri إنما هو كلام تام أي تكتيا مجناش جملة تكتيا لسم مفرد باسونا بني قرانا ولا مظهر ولا مضمر sannan ba suna ba ne zahiri sannan ba suna ba ne kwara ɗaya kawai muzmari wato wakilin suna wato ba Allahu kawai ba sannan ba huwa ba huwa muzmar kenan Allah kuma zahir kenan muska kenan a'a abinda annabi mai karantar shine duk lokacin da bawan Allah mabiyin Allah mabiyin sunna annabi sama zai yi zikiri to yi zikirin Allah da cikakkiyar jumla shi abinda annabi mai karantar kenan وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة أي اللغة shine ake نأتي كلمة malaman larabci sukan faɗi kalma amma ba suna nufin ɗaya ba wannan eh, uslubi ne na ƙur'ani zai zo ya kama da a ƙur'anance ƙur'ani idan ya ce alkalima ko ya ce kalima to yana nufin cikakkiyar magana ake nufi larabawa suna da wani abu sashin abu sukan ɗauke shi sai su ba suna abu gabaki ɗaya yanzu me yasa ake balarabe dan leken asiri dan leken asiri spy dan leken asiri da larabci sunansa al'ayinu al'ayin mai hikima yana cewa idan al'ayinu rahat fahya ainun alal jama'a فليس بسر ما تسر الأضالع إذا العين راحت idan ido ya yammaci ya zamo fahya ya ainun alal jawa sai ya zama ɗan leƙen asiri ne alal jawa ga damuwa ido shi ne ɗan leƙen asirin damuwa so da kafalaita da shirne ma su shirru al'azali'u abin da zuciya za ta ɓoye to ba zai ɓoye ba kaga al'ainu nan yana nufin ɗan leƙen asiri to me yasa balarabe ya sa ma ɗan leƙen asiri al'ainu asalin kalma al'ainu ne kalma al'ainu take nufi ido ko ido ido ko to dan leken asiri da ne yake aiki da idansa dan leken asiri bai aiki da baki yanzu da za a turo wani ya zo ya bincike mu nan daga gwamnati ya zo ya kai bayanan abin da ake yi a nan masallacin ai ba magana zai zo ya yi ba na farko dai ba zai zo ya gabatar da kanshi ba sajewa zai cikin mutane ya saje cikin mutane shi ma ya zama kamar ɗalibi ya zo su waran karatu amma duk abin da ake yana nan yana naɗa in na ya sa ne a rikoda ya sa in kuma wata kyamara ce yake da ita a cikin abin shi ta ɗauke ɗauke hotunansa kaga idan shi ke aiki kyau to shi yasa sai balarabe sai ce masa al'ayyu to haka Halima. ai da kalma ake gina jumla to balarabe yakan ce ma jumla cikakkiya ce ce kalima mun gane misalin cikakkiyar magana sai balarabe ce ce mata kalimatu wannan sanannen abu ne a cikin larabci da yawa suna yi to shi yasa sai ce wa hadha huwa alladhi yusamma fil lughati kalimatan wannan cikakkiyar magana ita ce ake ce mata kalma a larabci ka kaulihi kamar fadin annabi sama da yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al kalimatani in ka tashi fassara ba za ka gamsar da mutane sai ka ce maganganu guda biyu bahaushe ma yana faɗin haka ke ce wannan ko kalma da ka faɗi ba ke kyau ba mutum ne ya kundi mazagi kaga bahaushe da wuya yake zagi da kalma ɗaya ko to ya zagi sai wani ya ce ka wannan kalma da ka faɗi ko ba ke kyau ba ko kuma ya faɗi wata mummunar magana ya ji ya ce ta, wannan kalma ta ka bai kamata ka faɗe ta ba kalma ne yana nufin kalma ɗaya ce yana nufin magana makwabtakar da ke tsakanin hausa da larabci tana da yawa wani ya taba cewa da za a zo a ce duk kalmomin larabci da suke cin hausa sinan to hausa fa za ta fa talauta haka wani ne bincike ya ce da za a ce kalmomin hausa sai a ce a wara waɗanda asalinsu larabci ne hausa fa za ta fa bayyana a matsayin matalauciyar matalaucin yare za ta bayyana a matsayin matalaucin yare domin zai yi wuya ka faɗi kalmomi goma har kalmomi na ce kalmomi goma kaga a cikin ma maganar da nake yi na faɗi guda biyu amma ta farkon a larabci a hausa kalmomi goma kaga goma ita ce a hausa ko ban san goma a asalin larabci ba amma kalmomi kalmatu to shi yasa har shi ba haushin in ya tashi sai ce kalmomi sai ce kalma in ya tashi faɗi ce lafazi sauti kun ga duk gasanin duk sunaye ne duk sunayen larabci ne kalma sauti hatta jumla ma haka yake cewa sai ce jumla su <laughs> gani kalimata ne maganganu guda biyu su ne kaganan annabta sama yi amfani da kalimata ne yana nufin kalma ne wadda muka sani kawai ka faɗi lafazi ɗaya a'a cikakkiyar magana khafifata ne alal ne masu sauki ne in za a faɗe su a harshe ba su ma harshe nauyi harshe idan zai faɗe su baya jin wani nauyi faƙila ta nufin mizani amma kuma in aka ɗora su a ma'aunin mutum na ayyukan alkhairi a lahira to sai su masa nauyi su cika su cika shi habiba ta ni ila rahmani Allah mai rahama kuma yana son su subhanallah wa bihamdi ka ji subhanallah wa bihamdihi ta ba kalma ɗaya bace yanzu nan a zahiri muna da kalmomi subhana kalma ce allahi kalma ce wa wawul asaf kalma ce bi harafin jara kalma ce hamdi kalma ce hi zamiri kalma ce guda nawa muka sama subhana daya allahi biyu wawul asafi uku ba'ul jarri hudu hamdi biyar alha'ul ha'ul zamir shida amma nan ya ce mata kalma subhanallahil azimi nan kuma uku subhana kalma ce allahi kalma ce al'azimi kalma ce kaga kalmomi uku kenan amma da annan sun ya ce musu kalma su da kaga ashe wani zai da hujja ya ɗauko wannan ya ce ai gashi annabi ya ce ta ne ya ce to ai kenan za a iya yin zikiri kalma ɗaya lafazi ɗaya a'a jumloli ne cikakku domin balarabe a fasahar yarensa yakan kira magana a matsayin kalma shi ce ga misali ga shaida wa qawlihi afdalu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu labidin ala kullu shay'in ma khala Allah batil wa kullu na'imin la mahalata za'idu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun تصفر منها الأنامل من جي لبيد لبيد وانا لبيد بن ربيعة العامل رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مخضرني مخضرني آه، آه، عدم مع حديثي بقى دومين يا مسلمين تصحابي أما عدم الله رسي إذا سنشي ce shine mutumin da mawaƙi ne shi a jahiliya kafin zuwan musulunci sannan kuma da musulunci ya zo ya ci gaba da zama mawaƙi ire-iren su labidu akwai ka'ab ibn zuhayr radiyallahu anhu akwai irin su abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu akwai al-khansha'u radiyallahu anha da makamantan ire-iren su to su ne ake ce musu eh, muhadramun a adab amma al-mukhabramuna a hadisi su ne mutumin da ya rayu da annabi salama amma sai Allah ta'ala bai azurta shi da musulunta ba sai bayan annabi kuma ya rasu sai musulunta ya mace yana musulmi to shi na ke tafi shi muhadrami a wajen malaman hadisi kun ga akwai bambanci tsakanin muhadrami a wajen malaman hadisi da kuma malaman ne da malaman adadi su malaman adadi in sai fulanun muhadramun أي قال الشيرة الجاهلية وأسلم وقال الشيرة الإسلام إنها جنة من صحبة وأكم وأن اللذيد له اللذيد آه، رضي الله عنه سكن فينا شم عمرو أخي ما لمن ذلك شوى يا رأي يد هذا الشيء ترى تأليه أربعين أدونية يا رأي يد هذا الشيء ترى تأليه أربعين أدونية هنا ديوان واقع الشعب yana cin ashabul mu'allaqat so daga tun a zamanin jahiliya ba a mawaki bane kashamar kashamari mawaki ne mai girma domin yana cin ashabul mu'allaqat in za ka kirga ashabul mu'allaqati sab'i guda bakwai wato su bakwai din nan to dole labibi ya zo a cikin su in an ce ashabul mu'allaqat su ne mawaka da ake da su a jahiliya kun san kafin zuwan musulunci waka ita ce ilimin da balarabe yake da ita yake da shi afuwa shi ya sa a shi al al'ilmu in sun ci a shi suna nufin al'ilmu ne. ne saboda balarabe bai ce da wani ilimin da ya wuce waka to su ne duk shekara aka ce akan yi gata duk wanda ya fi fice sai a ɗauki wannan waka tashi sai a rubuta ta da ruwan zinariya idan aka rubuta da ruwan zinariya shi kenan sai a je a makala a jikin bangon ka'aba ko a jikin labulan ka'aba to shi na ke ci mu'allaka to labibu na cikinsu Allah ya masa arziki lokacin da annabi sama ya zo sai musulunta sai musulunta akwai malaman tarihi da suke cewa tun da musulunta ya daina waka an ce ana tsammanin bai faɗi waƙoƙi ba sai baito ta biyu daga cikin waƙoƙin da baitin da yayi yana cewa alhamdulillah in lam ya'tini ajali attaqtu situ min al da. Ina na yabi Allah na gode ma Allah da yasa mutuwa ta bata zo min ba har sai da aka tufatar da ni tufafin musulunci a wannan ai magana ce mai kyau dama waƙoƙin shi hatta waƙoƙin shi na jahiliya za ka ga akwai musulunci musulunci a ciki domin nan gashi mazo sama ya bai shi ya kiri an shi sai da yi wannan tarihi wannan waƙa ya yi ta a jahiliya ne yake cewa ala kullu shay'in ala ku saurara annan suna ya ce afdalu kalimatin qalaha sha'irun akwai riwaya ta zo da asdaku kalmar da ta fi gaskiya kaga kalma nan magana ce ba kalma ne ake nufi za a ji abin da ya faɗin ai afzalu kalimatin ko afzalu kalimatin ha sha'irun maganar da wani mawaƙi ya faɗe ta fil jahiliyyati a jahiliya ta fi zama gaskiya qawlu ladidin shine maganar da labidu bin rabi'at al-amiri kun zama da sama sai fasa sai ce qawlu ko kalimatu ladidin ala kullu shay'in ma khala Allah batil ala ku saurara kullu shay'in dukkan wani abu ma khala Allah in ba da jibinci da Allah batilu to wannan abin lalatacce sai ya wa kullu na'imin la muhalata ja'id sannan babu makawa kowace ni'ima za ta tafi ana nan ni'imar duniya yake nufi ba ni'imar lahira ba wani malami ya masa raidi ya ce la illa ni'matar jannati ce ni'ima aljanna ai shi ma ba ta aljanna yake nufi ba nan yana magana ne a duniya ai ba ya ce hadda lahira ba ne kun ga wannan kenan a nan annabi ya ce masa ne ya ce kalima amma kuma da abin da ya faɗa ce ala kullu shay'in ma khala Allah ala kalma ce kullu kalma ba bi ba kenan shay'in kalma uku ko ma kalma hudu khala kalma ta nawa kenan Allaha shida batilun bakwai amma da amin sun sai ce musu kalima Ka ga ashe balarabe yana amfani yana yana yana yana yana amfani da ma'anar kalima amma yana nufin cikakkiyar magana wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki kai akwai faɗan Allah madaukakin sarki da yace kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kaburat kalimatan haqiqa ta girmama a matsayin kalma ta hudu min afwahihim wacce take fitowa daga bakin su bakunan su kafarai in ya kuluna ai ba abin da suke faɗi ai la ya kuluna ba su faɗin komai illa kaliban ke karya me suka ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada shine can aiki وينذر الذين قالوا حكاية دقنا ذائكو ليه حكاية اتخذ الله ولدا اتخذ كلمة الله كلمة ولدا كلمة جملة شككية فئل ماضي فائل انسى سنة مفعول به جملة شككة فما قبل غاشي الله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم tayi ta girmama a matsayin kalmar da suke faɗi daga bakunansu wacce take fitowa daga bakinsu in ya na illa kadiba wallahi ba abin da suke faɗi sai ƙarya ƙarya suke faɗi kun ga nan kalma Allah ta'ala ce wacce jumla ce so daga wani ba zai zo ya kafa hujja ya ce ai in an ce kalma ana nufin a faɗi kalma ɗaya kawai ba wato lafazi ɗaya wa qawluhu haka nan fadin Allah malaukakin sarki da yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa tammat kalimatu rabbika ai kalmar ka ta cika wata kalma ce qur'ani da baki daya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ka ta cika ta batse da sidqan a matsayin gaskiya wa adlan da adalci qur'ani kulluhu sidqun alqur'anu kulluhu sidqun wa kulluhu adlun qur'ani gabaki ɗansa gaskiya ne kuma gabaki ɗansa adalci kaga wata kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila sai Allah ta'ala ce la mubaddila li kalimatihi huwa as-sami'ul 'alim wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah to kaga sid kalmatan nan kalma daya ake nufi a ai ba ana nufin kalma qur'ani gabaki daya in ka zo fassara nan wa tammat kalimatu rabbika ai wa tamma kalamu rabbika maganar ubangijinka gabaki ɗayan ta ta cika sidqan gaskiya wa adlan da kuma adalci ba abin da ke cikin maganganun Allah sai gaskiya da adalci in kana neman gaskiya to ka nemi qur'ani shi yasa abin nan asari da aka ruwaito daga sidna ali radiyallahu anhu al-imam at-tirmidhi ruwaito shi wasu malamai sun ba'afa sanadinsa daga ciki aka ce annabi kuma yana siffanta alqur'ani yana cewa man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi ajala kaga shine wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla man qala bihi sadaqa duk wanda zai yi magana da alqur'ani to sai gaskiya in dai ƙwar'ani za ka faɗa to sai fi gaskiya domin ba ƙarya ko dugu a ciki sannan roman haka hakama bihi adala duk wanda ya hukunci da alƙwar'ani adalci zai babu zalunci ko ƙwara ɗaya a cikin alƙwar'ani ko dugu ɗaya babu to kun ga wannan kenan so da haka idan aka ce kalma ba ana nufin lafazi ɗaya ba ana nufin cikakkiyar magana wa amsalu dalika kwatankwacin irin wannan min mastu'mila fihi lafzul kalimati daga cikin abinda aka yi amfani da lafazin alkalima min alkitabi daga alqur'ani wa sunna da kuma sunna annabi sallama bal wa sha'ir kalam al-arabi kai hadda ma sauran maganganun larabawa fa inna ma yuradu bihi al-jumlatu tammatu ana nufin cikakkiyar jumla ce ba ana nufin wai lafazi kwara ɗaya ba mun gane eh, a ƙasa eh, ya kama da wata namba ya ce ƙalal ashmuniyu Al'imamul al'ashmuni ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lura ya faɗa a cikin sharkin alfiya alfiya littafi ne na hau da babban malami al'imam ibn malik al'andalusi rahmatullahi alaihi ya rubuta kun san littafin ya rubuta ya rubuta shi ne baiti wajen dubu uku da wani abu ya sa masa suna alkafiya shi ne sai ɗansa ana ce masa asan sai ce babu wannan littafi an ya min girma sai ya ce to da Allah yaran zamani ba ku son karatu to bari a rairaye maka shi shi ne sai mai da shi baiti dubu ɗaya da ɗan wani abu yake to gashi ka kaje ka haddace shi yasa ake ce mata al'asadiyya malamai suna cewa alfiyatul ashadiyya alfiyatul ashadiyya wato baiti dubu daya na waƙe na ilimin nahawu da aka yi ma asadu asadu ibn malik asadu ibn muhammad ibn malik babansa shine muhammad ibn malik al-andalusi shi kuma shine asad to wannan littafi ne albarka na alfiya malamai sun masa sharhi da yawa daga ciki akwai babban malami al-imam al-ashmuni rahmatullahi alaihi da ya zo faɗi ne sai yake cewa inda qaul ibn Malikin rahimahullahu ta'ala wa kalimatun bi hakalamun qadi am yace wa kalimatun ibn malik ya ce, sannan kaga kalma kalma lafazin kalma bi hakalamun qadi am akan yi amfani da ita a matsayin ana nufin magana yu'am ayyuqsadu ana nufin magana sai a ce kalimatun amma ana nufin kalamun ne sai ashmuni ya ce lafzu kalimatin yutlaqu lughatan ala al mufidati lafazin kalma ana amfani da shi a lugar larabci a matsayin cikakkun jumloli qala ta'ala sai ya buga misali sai ce Allah ta'ala yana cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha bayan Allah ya hikaito maganar da 'yan wuta za su yi kowane ɗan wutan aka sa shi a wuta a uzu na uzu minan na ɗan wutan aka sa shi a wuta zai yi wata magana shi Allah ta'ala ce kalla a aha inda ha kalimatun huwa qailuha kai magana ce kawai ya faɗa shi Allah ya amfani da kalima sai ce isharatan ila rabbi irji'uni la'alli a'mala salihan la'alli a'malu salihan fi ma tarak shi ta'ala ce ne kalla innaha kalimatun huwa kun ga duk wannan magana fa ita ce kalma rabbir ji'uni dan wutan aka sa shi a wuta ce ce ya Allah dawo da ni duniya ka na aka tsaya ne magana ta cika ko ba ta cika ba rabbir ji'uni ya ubangiji dawo da ni duniya saboda me zaka dawo da ni la'alli a'malu salihan watakila in je in aikata aiki ina fatan in aikata aiki na gari fi ma taraktu a cikin abin da na na kwanaki na dan mutum da na sanin da zai ke dan uwa wannan wannan aya tana da girman sha'ani ko da ba magana da ake yi kenan a ce tafsirin ta ake tana akwai tashin hankali a cikinta wannan yana ishara zuwa ga mutanen da ba su ci gajiyar lokacinsu ba a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ba su lokaci a duniya Allah maɗaukacin sarki ya ba mutum rayuwa shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in hamsin sittin saba'in kila ko fiye da haka me kai ma Allah maɗaukacin sarki a cikin wannan rayuwar taka shine mutum sai ya mutu Allah ya jefa shi a wuta shi ya zo yana wannan da na sani Allah ka dawo da shi duniya Allah ce na ai ba za a dawo ba awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fazuqu fama lidh-dhalimin min nashir mutumin da duk ya ci gajiyar lokacinsa ba a duniya ko abin da zai faru kenan da shi Allah zai ce masa a wani awalan mu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mu rayar da ku a duniya ba gwaggwadon lokacin da muka ba ku damar da wanda ya kamata ya tintintini ya kamata ya yi a ce shekarun ka ashirin shekarun ka talatin shekarun ka arba'in me kuma Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana da rabo a cikin rayuwarka me ka aikata na biyayya ga Allah a cikin wannan rayuwa idan ba haka ba za ka yi wannan dana sana'a. to kun ji kalma ya fadi sannan sai ce wa qala alaihi salatu wassalam ashmuni shi ma sai ta kawo mana sai ya ce annabi sama ya ce asdaqu kalimatin qala ash-sha'ibu kalimatu nabiyyi kalmar da tafi gaskiya da wani mawaki ya tafa faɗi ita ce kalmar labibi kaga kalma ba ana nufin kalma ba jumla kamar yadda aka faɗa mana a baya ala kullu shay'in ma khala Allah batilu qadani wa huwa min tasmiyati shayi bi ba'dihi wannan wata ka'ida ce sai a ɗauki ɓangaren abu sai a kira shi da sunansa baki ɗaya ɓangaren abu sai a kira shi da sunansa baki ɗaya wannan shi ne muka buga misali a da jasus eh, ayi balarabe yana cewa al'ain yana nufin mai leƙen asiri sai amfani da ido hmm. kamar yadda balarabe yake amfani da hannu a matsayin yana nufin mutum kasabat aidikum kasabat aidikum abun ba hannu ne ba dan adam ne gabaki daya amma sai ce kasabat aidikum sau da hannu zai ji magana eh. to kun ga ana yin haka sai ce ka tasbiyati rabi'atal qaumi aynan kamar yadda mutane larabawa suke kiran mai sa ido shine rabi'a da hamza mai sa ido a cikin al'umma rabi'a ay muraqibun mutumin da ke kula da jama'a shi a samu sai aka ce masa ayi wal baitin ashiri qafiyatan sannan kuma sukan ce ma baiti ɗaya sai su ce qafiya wa qad yusammuna qasidatan qafiyatan sannan kuma qasida akan ce mata qafiya lishtimaliha alaiha saboda ta kunshe ta to duk wanda dai yana son ya tabbatar mana cewa larabawa suna amfani da lafazin alkalimatu amma me suke nufi suna nufin alkalamu ta wato cikakkiyar magana a sama sai ya ce kama kanu ya sami nuna alharfa filishi kamar yadda sukan yi amfani da lafazin alhar, amma suna nufin suna alharfu sai su ce suna fa da hadha harfin gharibun in faɗi wani abu sai su ce haza harfin gharibun ai labdul ismi gharibun suna nufin wannan sunan da ka faɗi bako ne yanzu misali ce sai in faɗi wata kalma kamar yanzu misali sai a ce an haifi wani yaro da aka haife shi sai a ce ya sunan shi sai a ce sunan shi sai a ce haza harfin gharibun hmm, sunan shi kamar sunan mutanen china ko eh, kasan wai an ce mutanen china an haifin musu da wai kwano ake saki a ƙasa wai sautin ƙarshe da wannan kwanan ya faɗa jirin jirin jirin to na ƙarshen to shi ne <laughs> sai a ɗauka wai shi ne sunan yaro shi ne kana ce tom tom ko ko ka zance sunan shi pom ko eh ko a ce shi ke <laughs> mutanen china suna da aja'i to ne, to sai aka ce haza harfun garibun harfun nan kana nufin ismun laraba kan yi haka wannan karatun wanda suke gara su ji za su fi jin daɗin shi in za su yi nemi su mana gyangyaɗi Alkalama قام سيبويه wa إلى wa وفعل وحرف الإمام سيبويه babban malamin نهو ya kasa magana gida uku, akwai suna. akwai fi'ili akwai harafi eh. ko eh, ibnu eh, abin al-hariri yana cewa wa nau'uhu alladhi alayhi yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na wa nau'uhu alladhi alayhi yubna karkasuwar kalma kalma ta kasu gida uku akwai ismun al-ismu akwai al-fi'lu sannan akwai al-harf sai ya ce wa harfin ja ma'anan sannan da harafi da ya zo da ma'ana laisa dismin wala fi'ili shi harafi ba suna bane ba harafi ba fi'ili bane yanzu idan ka ce fi fi ku harafi ne amma kaga ai ba harafi kwara ɗaya bane shi yasa suke ce mishi harfu ma'anan suka ce harfa sun shafi gida biyu alal aqalli akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani idan an ce huruful mabani sune huruful hijai الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء جيم حاء كوكشي ta باء تاء تاء جاء zuwa ya waɗannan suna fito musu huruful mabani akwai huruful ma'ani su kuma huruful ma'ani su ne waɗanda ake haɗa magana da su kamar irin su pre-positions, a nahawun turanci dukkanin su hurufu ɗauko wani abu sai a haɗa da shi sai su ba da ma'ana wa kullum min hadihi al-aqsam yusamma harfan duka waɗannan ukun ana ce musu harf ana ce ma al-ismu harfun ana ce ma al-fi'lu harfun sannan ana ce ma al-harfu harfun لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل سيدي نأكن شيني حركي wanda suka ce harafi ne da ya zo yake ba da ma'ana shi ba suna ba sannan shi ba fi'ili ba wasan ba huruful hija'i bismil har sannan kuma al'imamu shi ba wai ya kira hurufin hija'i me yasa ake ce musu hurufin hija saboda kowanne daga cikinsu in ka ɗauka za ka gan shi yana baka abu uku ne yanzu alif in aka sai na ce ka rubuta alif amma ba ina nufin ka tsaye da dogon nan ba sai na ce rubuta alif imla'i nake maka alif rubuta shi da na faɗe shi a sauti me za ka rubuta wani zai ba da amsa eh? ah, hamza lamun alifa'un jamil hamza lamun fa'u alif sai na ce ka rubuta ba'un yadda na faɗe ta haka ba'un me za ka rubuta ba'u ba alifu shi ne shi hamza haka dukkanin su uku ne ta'u sa'u jimun ha'un ha'un. dalun zalun ra'un ko zayun ko zayyun wani ne daidai zayun ko zayyun <laughs> zayun zayun sinun nawa shi ma uku har zuwa ina yawo shi yasa lam alif ba harafi ba ne ɗaya ba ya ta ce la mu'ali sannan hamzun nawa shi ba uku hamzun uku ne ko kaga hamzun ha'un mimun zayu to shi ake ce musu hija وهي أسماء su كانوا تيسوا سونا إذا سباكا ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها sannan lafazin harafi ya kunshi waɗannan sunayen da wasu su kama kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam kun ga yadda malami yake ko yanzu malami ibn taymiya kawai ya ga maka ya zama maka aqida fa yake karantar da kai amma yadda ya koma yake cewa ta da larabci shi yasa ba ka fahimtar musulunci ba ka iya larabci ba wanda ya ce maka za ka iya gane musulunci amma ba ka san larabci ba to ya yaudare ka sai ka yi larabci sosai لا غدش من قرأ القرآن فأعرضه النبي صلى الله عليه وسلم يقول دون ذكرنت القرآن فأعرضه ليه فأعرضه بي كسكري أشكبا يبا قوة لفظي حق سا شيني إرادي أي إرادي كينا ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن كليقي أقول فأغرب ka faɗi magana ba kuskure shi ne ake ce masa irabi shi ya sa wasu in suka tashi eh, su ce lisan lisanin arabiyyin mu'inin a cikin malaman tafsiri akwai wanda suka ce ai bi lisanin arabiyyin mu'radi da harshe na larabci wanda ya kasance mu'radin wanda aka fayyace shi babu kuskure a cikinsa babu kuskure a alƙur'ani to manzon sallama ya ce duk wanda ya karanta alkur'ani fa a'rabahu ya faɗe shi daidai baka zo ka ci wasali ba falahu bi kulli harfin ashru hasanati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane harafin ka karanta kana da lada goma amma inni la aqulu alif lam mim harfu ba ina nufin ka ce alif lam mim harfun ba harafi ake nufi ba nan nan ka faɗi kalmomi ka faɗi harfa wajen nawa ne walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun idan ka ce alif lam mim to kana da lada goma kai kana da lada talatin alif na da lada goma lam na da lada goma mim na da lada goma kaga an so ya ce musu huru amma duk a matsayin suna suke wannan hadisi ne sahihi al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi a cikin fadailul qur'an a cikin sunan dinsa babu babu ma jaa fi man qara'a harfan min al-qur'an ma lahu min al-ajr hadisin kuma na Abdullah ibn Mas'ud ne radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne wanda yake sahihi sannan al-imam ad-darimi ya rawaito shi a cikin sunan dinsa shi ma haka a cikin fadailul qur'an a cikin sunan dinsa da sauran malamai wa qad qala al-khalil ibn ahmad ashabahu babban malamin lura al'imamu Khalil bin ahmad al-farahidi wata rana ke mai almajiransa wannan alhalil din malamin shi ba waihe shi ya karantar da shi ba waihe amma wasu da yawa ba sai shi ya fara rubuta kamus na larabci da ya tashi kun san sunan kamus din sa ne sa masa sai ta masa al'ainu sunan kamus din sa ke nan al'ainu kamus al'ainu ko dai ka fassara shi a matsayin idan ruwa ko kuma fassara shi a matsayin ido wato in kai amfani da shi shi zai zama maka ido ka gane larabci ko kuma idan ruwa ko ka shashe ka koshi da ilimi ko kuma dan leken asirin ka ne duk kalma da ta ɓoye maka ita zai shi zai je ya ce maka tana waje ka ga ka ba aikin dan leken asiri ba kenan to kun ce kira shi da kamusul ayn ya kira shi da al'ayn mu'jamul ayn sunan littafin nasu kenan babban malamin lura ne kuma malamin hadisi yana da maganganu na fasaha yana da maganganu na ilimi masu yawa ya gabaci al'imamu shibohe malamin shi shibohe domin ya rasu shekara ta ɗari da saba'in an haife shekara ta ɗari cif ya rasu shekara ta ɗari da saba'in bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da wani ilimin da babu wanda ya gabace shi a kansa shi ya ilimin shine ilimin da ake tumsa ilmul arud ilimin hada waƙoƙi in kai waka tsab yana kallon ka shi zai yana kallon ka shi ka gama tsab sai shi duk ta yi ba shi duk karyayya ce shi ne al al-khalil ana ba da labari ɗansa wata rana yana cikin gida sai yana ya ɗauki wasu waƙoƙi yana a auna su sai ya ɗau baiti sai a jana mustafilun mustafilun mustafilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun dan yana bakin kofa sai ya koma kofar gida sai ya ce ya koma da gudu ya ce ya ayyuhal qawmu inna abidunna ya ce kai jama'a ku zo babana ya haukace gashi nan a cikin gida baban yana jin shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce law kunta ta'lamu ma aqulu azarta aw kuntu a'lamu ma taqulu adartuka lakin jahilta maqalati fa azaltani wa 'alimtu annaka jahilun fa azartuka. Ya ce laukunta ta alamu ma a a Kulu aqulu Ya ce, oh da ka san abin da nake faɗi da ka bani uzuri amma tun kai ni ma da na san abin da kai nake faɗi da na baka uzuri lakin da jahilta maqalati fa azaltani saboda kai baka san abin da nake faɗi ba sai ka aibanta ni kaje kana ce mun mahaukaci wa alimtu annaka jahilun fa azaltuka amma tunda na gane jahili ne ba komai jahili ba abin da zaka iya mishi in kai jayayya da shi ka da kai zai duk lokacin da kai mukabala da jahili shi zai kada ka, kada ka take la ni jahilan kai jayayya da jahili kai jayayya shi zai kada ka. shi ne jin sai ka gama a faɗin hujjojin ka sai ce to da abin da ka faɗi ban yadda ba to ya za ka ka kada kai ba ko ya ce duk abin da ka faɗi duk ƙarya ne ka jawo ayoyi ka jawo hadisai ka jawo maganganun sahabbai duk sai ka gama tsaf sai ce to da abin da ka faɗi ƙarya ne ya kada kai kuma bai kada kai ba ya kada kai to shine shine al-khalil wasu suna cewa eh, wai dalilin da ya sa kirkiro ilimin abu ne almajirin su shi bawaihi ya kwashe almajiran na hau shi ne shi ma sai kirkiro wani ilimi da ake ce masa ilimin abu wato ilimin eh, sanin ka'idojin waƙoƙi hawan yake baiti yake cewa ilmul khalili rahmatul wara alaihi mailul wara ne fi bawayihi haza haɓar imamu ya tsalin haram ya tsalu rabbal baiti an faibin karam fa'afa ga hu ilmul arubi ko? to haka wai ya ce majalin kisa ci basta mutu to wata rana aka ce ya tambayi su anin nutsi da harfin zayi ya ce waye zai faɗa min harafin zayi waye zai yi nutsukin ha manyan tsiku bi harfin zayi waye zai mun furucin harafin zayi ku kalli maganarsa anin nutsi bi harfin zayi waye zai yi nutsi wa zai furta min harafin zayi ni ma ba gwada ku kamar yadda gwada kawai wanda ya kalli littafi ya gano amsa eh. ya ake ya ake ya ya ake fadin zayin hmm kenan ya ake fadi wa zai fadi fada ka fadi ba ka ci ba ina ɗogon ku ji amsa min zaidin a zaidu ai zaidu akwai zayu ko faƙalu sai suka ce zayu irin yadda kuka faɗa <laughs> Faqalu sai ya ce jitun bilismi wa innan harfu za ya ce wancan suna kuka faɗi ni harafi na ce ku furta shi yasa na ce furtawa in aka ce furta to ba faɗi za ka yi in na ce wa zai furta harafin hamza ila naka ya fi wannan zai fi fitowa ko nan kuwa ce gane ka ka cewa zai furta harafin hamza ai ba za ka ce hamza me za ka ce sai ka ce a to shi ma aka ce wa zai furta harafin zayu to ba ne ake son ka ce ba sai ka ce za shi ke kaga bambanci tsakanin kasance wata suna da kuma kasance wata ne harafi in ka ce masa harfu zayi ka ce azzayi to sunan shi kenan suna ne amma idan aka ce furtashiya ake furtawa sai ka ce za ya ake furta harafin ba'u sai ka ce ba ba ya ake furta harafin sado sai ka ce sa ka gani ko to shi ne wannan to shi ne misalinsa <laughs> Eh, wallahu alam to duk wannan so fa ake a kara aqida wannan ba wai malamai suna yin shi bane domin shakatawa ko kuma wani abu na nuna ilimi wallahi ba manufarsu kenan ba manufarsu a kara aƙida ingantacciya da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a bauta ma Allah da abin da Allah ya yarda da shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi domin a huta a shiga aljanna Allah madaukaki jiki ya gafarta mana ya ji mu ya saka ma malaman mu da alkhairi wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in